DW Labarin wasanni Masu sauraro barkanmu da warhaka. A cikin shirin na yau za a ji cewa kungiyar al'ahali ta ƙasar Masar ta doke takwararta ta Esperance ta ƙasar Tunisia a karawar zagayen farko na wasan ƙarshe na cin kofin ƙwallon ƙafa na zakarin Afirka. A nan Jamus kuma kungiyar Dortmund na ci gaba da kasancewa a saman teburin Bundesliga. Karen Kachanov ɗan wasan tenis na ƙasar Rasha ya lashe a karan farko gasar ƙwallon tenis ta Master Mill ta birnin Fari bayan da ya doke zakaran duniya Novak Djokovic a karawar ƙarshe. Akwai kuma ƙarin waɗansu wasannin masu sauraro Gazali Abdu Tasawa ne ke muku sallama. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin. Ai ya jama'a ga labari. Toma Dalla. Ƙungiyar Dortmund na ci gaba da jan zaranta a gasar Bundesliga ƙasar Jamus, inda yanzu haka ta ƙara gyara zamanta a saman teburin gasar da maki 24, bayan da ƙarshen mako ta bi ƙungiyar Wolfsburg har a gida, ta sha ta da ci ɗaya mai ban haushi. wannan nasara dai ta baiwa kungiyar dortmund tazarar maki hudu kan yar galadimar ta yaya babba bayern munich wacce ta kasa fitarwa kanta kitse a wuta a ƙarshen mako bayan da ta tashi ci ɗaya da ɗaya da ƙungiyar Freiburg. sai dai wasan da ya fi jan hankali a ƙarshen makon a Bundesliga shine wanda aka kara tsakanin ƙungiyar Bayer Leverkusen da kuma Hoffenheim a filin wasa na Bay Arena na birnin Leverkusen inda Hoffenheim ta yi wa mai masaukin baƙi cin kaca na ci hudu da ɗaya. dan wasan gaba na kungiyar ta Hoffenheim yi Wellington dan kasar Brazil shine cewa kungiyarsa kwallaye har guda biyu a wannan karawa. <laughs> A sauran wasanni kuma kungiyar Schalke 04 ta doke ta Hannover da ci uku da ɗaya. a inda Augsburg da Nuremberg suka tashi ba kare bin da mu da ci biyu da fiyo. Ƙungiyar Leipzig ta bi ta heta Berlin a gida ta kuma casa ta da ci uku da babu, a inda ƙungiyar Munchen Gladbach ta lallasa düsseldorf da ci uku da nema. Wasu manyan ƙungiyoyin kwallon kafa na Turai na a asirce shirye-shiryen kafa wata babbar gasar League ko kuma Super League wacce za ta haɗa manyan kungiyoyin kwallon kafa Turai guda goma sha ɗaya da aka yi wa lakabin G11. Wasu jaridun Turai ne dai suka bankaɗo wannan labari a ƙarshen mako. Sabuwar gasar za ta haɗa ƙungiyoyi goma sha ɗaya membobin ƙungiyar G11 wacce ta ƙunshi ƙungiyoyin Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, man united man city chelsea liverpool da kuma arsenal sai kuma sauran kungiyoyi biyar wato atletico madrid AS Roma, Inter Milan, Borussia Dortmund da Marseille ta kasar Faransa wadda za su shiga gasar a matsayinsu na aminnan manya. Sabuwar gasar wacce za ta soma a shekara ta 2021 za ta kasance a ƙarƙashin jagorancin wani kamfanin ƙasar Spain wanda shi kuma zai kasance ɗari bisa ɗari a cikin hannun shugabannin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar guda goma sha ɗaya na Turai. Sai dai kuma tuni shugabannin waɗansu ƙungiyoyin Turan kamar su bayan Munich suka masanta labarin. suna masu cewa nazari ne kawai ƙungiyoyin suka taɓa yi a baya amma babu zancen aiwatar da shi a halin yanzu. Har yanzu dai muna kan batun kwallon kafar amma a wannan karo a nafiyar Afirka. Inda ƙarshen mako a filin wasa na Burjul Arab na birnin Alexandria na ƙasar Masar, ƙungiyar kwallon kafa ta al ta doke takwaratta ta ƙasar Tunisia Esperance. da ci uku da ɗaya a wasan zagayen farko na karawar ƙarshe ta cin kofin zakarin afirka wakilinmu a kasashen laraba mahmud yaya azare ya kalli yadda wasan ya wakana ga kuma rahoton da ya aiko na daga birnin alkahira ƙwallaye uku daga hudun da aka zira a gasar da duk bugun daga kai sai mai tsaron gida ne yadda dan wasan al'ahali walid suleiman shi kadai ya zira kwallaye biyu a ragar kulob din na esperance minti 34 da kuma minti 75 bayan fara gasar a yayin da shi kuma amur na kungiyar ta al'ahali ya sha tasa kwallon bayan da ya yanke masu tsaron gidan experience din kana ya dara da kwallon a raga shi kuwa yusuf beleli na kungiyar experience din ta kasar tunisia ya sha wa kulof din nasa kwallo ɗaya cilo ne a gasar bayan wani bugun daga kai sai mai tsaron gidan da ya yi yusuf wannan dai shine karan farko da ake amfani da tsarin akwatin na'ura mai kwakwalwa ta bar a wajen alkalancin wasan yadda sai da alkalin wasan mahadi sharif ɗan ƙasar algeria ya duba akwatin na'urar da ke naɗin wasan kafin ya tabbatar da yanke hukuncin bugun daga kai sai mai tsaron gida har sau ukun da aka buga a gasar walid suleiman kyaftin ɗin ƙungiyar wasan al'ahali ta masar wacce take hankoran lashe kofin a karo na tara ya ce wannan nasarar da suka samu ba za ta ruɗe su su yi sako-sako a karawar ƙarshe da za su yi a gidan ƙungiyar ta experience a ranar juma'a mai zuwa ba ya ce a gaskiya kulaf ɗin experience ba kan wallasa ba ce ba mu so su sha mu ko da ƙwallo ɗaya a nan gidanmu ba don mu rage tsautsayin da zai iya fuskantar mu a gidansu amma ya za a yi haka allah ya ƙaddara za mu yi wasa da ƙarfin jikinmu kuma muna fata allah ya ba mu sa'a mu lashe kwashe kofin. Uh, a nata bangaren kungiyar wasan Esperance ta Tunisian wacce kuma a yayin karawarya da kanin wani na wannan gasar ƙungiyar al'ahali ɗin ta shata kwallo ɗaya da babu a cikin gidanta. mai ba da horo a kungiyar esperance momin sha'abani ya lashe takobin ganin kungiyar tasa ba ta ba wa mara dakunya a gasar karshen da za a buga a cikin gidansu ba. وما ya ce ba mu gamsu da hukuncin alkalin wasa ba wanda a fili ya nuna mana son kai mun gamsu da irin ledar da 'yan wasanmu suka taka kuma muna fatan wannan kwallo ɗayan da muka ci a nan masar za ta zama mana kurangar da za mu taka zuwa lashe gasar a karawar ƙarshe a ranar juma'a tara ga wata ne dai kungiyoyi biyun za su karawar ƙarshe a filin wasa na radis da ke birnin tunis kuma duk kulob ɗin da ya lashe gasar kai tsaye shi zai cancanci shiga gasar kulob-kulob ta duniya da za a buga a watan disamba a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa mahmud yaya azara kenan daga birnin alkahiran masar a kenan a birnin fari a lokacin fafatawa ƙarshe a gasar wasannin tennis ta master mil ta birnin fari inda kusan ba zato ba tsammahani karen kashanov dan wasan kasar rasha mai shekaru 22 kacal ya doke zakaran kwallon tennis na duniya na wannan lokaci nova djokovic a wasan karshe wannan dai shine karo na farko da katanov ya taba kafa wannan bajinta ya kuma bayyana gamsuwarsa yana mai cewa uh, uh, ya ce na ji daɗi tamkar duniya a tafin hannuna wannan ita ce nasara mafi girma da na taɓa samu a tarihin buga wasannina babu kuma wani farin ciki da ya wuce wannan wanda na samu a wannan wasa na karshe na kakar wasannin bana musamman ma a ce gasar master mil bugu da ƙari a gaban nova djokovic zakaran duniya ai ba zan ce komai ba sai dai Katanobu wanda ke a matsayin na hamsin a duniyar wasannin tennis a farkon wannan shekara ya hau yanzu haka a matsayin na goma sha ɗaya a wannan litinin. Bari mu karkare shirin namu da gasar tseren kafa ta birnin New York wacce aka fafata a jiya Lahadi inda Lelisa Disisa ɗan ƙasar Ethiopia ya lashe gasar a cikin awoyi biyu da mintuna biyar da sakon hamsin da tara. Wannan shi ne karo na farko da ɗan gudun kafar mai shekaru 28 ya taɓa lashe gasar tseren kafar ta birnin New York. A ɓangaren mata kuma Kenya ne Mari Keitani. 'yar ƙasar kenya ce ta lashe gasar a cikin awoyi biyu da mintuna ashirin da biyu da sakon arba'in da takwas. To masu raro a yau dai a nan ne shirin zai sa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin sauran abokan aiki da suka tallafa wa shirin ya zo muku musamman wakilinmu a yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare. Naku Gazali Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.